yawwa ah, assalamu alaikum warahmatullahi to da kafi wal hisab ga wasu sunaye amma ba wai ina nufin ba sai wa'annan sunayen ba zan kawo misalai ne akan sunayen yawa inda yan uwa za su fahimta a ah, gaskiya sunaye suna ba mutane wahala khasatan mu ƙanana ƙananan almajirai wanda muke koyan hisabi yanzu yanzu da sauransu yawa sunaye suna ba mutane wahala ko in ce sunaye suna ba mu wahala akwai sunaye wanda suke baddalar da mutane wani wajen bugun hisabun kila ma abu mai kyau ne sai ya kaɗar da kai ya ce maka bai da kyau yauwa wani kuma bai da kyau zai ce maka yana da kyau ya je ya jefa ka malam ka je ka hau keken bera ka je ka fada cikin bala'i wani kuma alkhairi ne kuma sai ya kore maka wani alkhairi ya nuna maka sharri ne to billahi alazim la ilaha illa huwa hisabi baya canzawa eh baya canzawa yanda ka san duk qur'anin da zaka je ka duba ka duba basmala bismi to duk qur'anin da zaka je ka duba na duniya haka zaka samu wannan bismi din ne eh ba mi ba mi to duk inda zaka je ka duba alqur'ani haka ke to haka hisabi yake baya canzawa yawwa to kawai inda hisabi yake canzawa yake ba mutane wahala shine wajen bugun suna kuma mutane muna faɗi billahi azimu la ilaha illallah sanin qur'ani ba shine sanin sanin sanin sanin sanin baki ba eh wanda ya san qur'ani to shi zai iya ganin cewa a dukkan bakin da za a kawo ko na suna zaka san ƙurani wani ma zai iya rubuta ƙur'ani kusan so nawa ma amma wallahi al'azimu sai ka ce rubuta min sunan ka kaza kawai sai ga ya kwaba yi kwaba saboda me nan can aka aje ka can ƙur'ani daban wannan kuma hisabi daban sunaye daban saboda ai ba kowane suna bane ba ba kowane suna bane ba sunayen mutane ko sunayen Allah ba a cikin alkur'ani ba a'a qur'ani duk inda ka gan shi abin da ka gani a cikin wannan qur'anin to a wancan ma qur'anin haka yake amma sunaye mutane yan uwa a sani sunaye daban alkur'ani daban ba dan ka san alkur'ani ne wa shine zaka san wai baki ba a'a in an ce maka in za ga mutum Allah ya bashi alkur'ani ya dace amma billahi lazi da zaka ce rubuta min kaza kawai za ga ya kwaba maka to amma ai hakan ba yana nufin cewa wai kuma wai bai san baki bane a shi bakin da ya sani ne alqur'ani ya sani amma na wannan suna wala bai sani ba to wannan kada yin shiga da yawa a takaice kenan a akwai sunaye amma bangaren hisabi in dai aya ce ta alqur'ani to ana hada mata da alifin lamu amma duk sunan da zaka buga akan hisabi to ba a sa alifin lamu misali kamar yanzu ga su faɗi mata nan faɗi mata haka yake faɗi ma faɗi matu in kasa faɗi matu ka sa waccan ta ɗin a rufaffiyar can duka da ne sannan alƙasim in za ka buga hisabi in za ka buga hisabi to ƙasimin za ka sa ba wai al ɗin ba alifin lamun ɗin alifin lamun ɗin nan ba a saka shi in magana ce ta hisabi misali yanzu gashi na kawo alƙasim na kawo ƙasimu to wannan kasimun shi ake bugawa na alifin lamu din ba a saka shi kamar misali abdul sai ya kasa abdu qadir shi ma wani alifin din lamun din ba a saka shi kamar abdullahi to shi kuma abdullahi ba a cire wannan alifin lamun din saboda ba yiwa a ce abdullahi ko abdullahi dole wannan abdullahi duk inda za a buga hisabi haka yake sannan sai magana na kan aishatu asalin sunan aishatu aishatu ne kawai yauwa masana hisabi sun sani cewa asalin sunan aishatu to ba wa hamza ba ce a gurin nan ba billahi lazima wannan maimakon hamza nan da mutane suke sakawa to ya unce a gurin e ya unce yauwa da wanda ya da wanda kai da in kaya da ma baka yi da ba oho mu dai mun sani ko mun bi malamai akan wannan sunan na aishatu to aishatu ne amma ya unce a gurin maimakon wasu da suke saka alhamza sai su saka shi a ɗaya to ba haka yake ba gaskiya lamari yauwa ba haka yake ba ya za a yi ma a ce ga alifin ga alhamza to dole ka samu madda a gurin akar lau to kuma in ka samu madda kamar misali yanzu ga asama'una ko shi suna in za ka sa na asama'u to wannan tun da wannan asama'u kaga ai bayan alifin din akwai hamza to in dai ga hamza ga alifin dole zaka samu madda a gurin to in dai ga madda to babu kawai sai dai a maida shi din sai dai ka sa asama yawa asama amma wa a kiran sunan zaka ji an ce asama'u to sai dai ka sa asama misali ga shi nan shi ma na kawo aina to shi ma sai dai ka sa aina yawa sai dai ka sa aina gashi nan na kawo hawa'u sai dai ka sa hawa u kaga wancan wanda ba san hisabi za su buga shi a sha shida ne to amma asalin u sha biyar ne gashi nan shi ma mun kawo adamu shi ma adamu sha a arba'in da biyar yake ɗauka yauwa to amma fa in za ka buga hisabin shi to arba'in da biyar za ka saka shi saboda akwai hamza akwai alifin dole ne in dai akwai alifin ga hamza a gurin saboda gaske lamari yan uwa hisabi yana da baddalarwa watan hisabi kamar yadda muka faɗi yanzu in zaka je ka sa malami ya buga maka sharika na aure ko nan da shekara ne indi ya san ya san suna ya san abin nan kuma gaske lamari ba a sanin wannan sunayen sai mutum ya bibiya ya bibiya na littattafai na fikiu sannan ake sanin wannan sunaye billahi alazim amma in dai baka bibiya ba wala ba za ka sani ba kamar da muka kawo cewa za ga mutum ya san alkur'ani har ya rubuta qur'ani kusan nawa to mu mutane nawa ne wanda suka rubuta alkur'anin ma kuma za su kira mu su tambaye mu da Allah ya sunan kaza yake ya sunan kaza yake wajen sadin sai mutum ya sa ca wajen sin mutum ya zo sa sadin da dai sauransu dai zal mutum ya zo sa zaira wa'annan dai da sauransu dai yauwa Allah sa mutane sun fahimta to wannan gaskiya kamar yadda muka faɗi hisabi ho baya canzawa in za a buga maka sharika mutum ya buga maka sharika na aure ya ce maka abun nan yana da kyau inda ya buga da kyau to duk inda za ka je malamin hisabi sai dai in ya zama na malamin sai dai in ya zama sharikan da yake bugawa ba daidai ba ne ba amma in zai buga maka hisabi na asalin sunan wance da wannan namijin ya buga maka ya ce maka wannan adadi kaza ne wannan adadi kaza to duk inda ka je inda mai hisabi ne billahi alazim la ilaha illa haka yake saboda haka hisabi baya canzawa sai dai masu bugun hisabi su canza abu kuma ƙasa ba ta ƙarya sai dai masu buga ta su ƙarya abinda mutum bai gani ba a ciki ya zo ya ƙari da sauransu to wannan shi dai ne a takaice kenan saboda haka in dai za ka buga aya ta alƙur'ani to ita dole a sa alifin lamu yauwa ai da haka ne malamai suka fitar suke cewa alƙur'ani in ka karanta shi yana da lada miliyan kaza yau amma wani abin da ya shafi ba wai na alkur'ani ba yanzu ba ga suna Allah mun kawo ba eh gashi suna Allah mun kawo gashi alqadiru amma in zaka buga shi abdul qadir yake aiko in zaka kira abdul qadir to amma in zaka buga shi zaka buga shi abdul qadir alqasim sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alqasim mai raba amma in zaka buga shi zaka sa qasim zaka sa da sauransu dai to wannan a takaice kenan a kan bangaren sunaye mun kawo misalai ne saboda ba lokacin da za a iya kawo sunayen mutane na mata da na maza da sauransu dai amma duk abin da ya bada alifin lamun kaza to gaskiya lamari kaga mutum ya buga ya hada kamar misali kasa alkasim kasa alifin lamun din nan kowa ka buga ma abu to wallahi ko kace ce a wannan akwai alkari to kila in ka buga mashi ka ce akwai alkhairi to ba mamaki in aka samu masana hisabi in ka je suka je suka buga za su ce maka to abin nan kuma ba alkhairi zaka ta mamaki so da yawa mutane abubuwan da ke faruwa kenan ka ji mutum an ce mashi ai ya je ya aure ya ce abun an ce abun ne na alkhairi amma wallahi malam sai mun so an sake dubawa sai ga kuma abin ba haka ba an samu akasin haka so wannan wannan gaskiya a ah, yan uwa ana shiga irin wannan matsalolin da sauransu to Allah ya sa dai duka mu fahimta kuma Allah ya sa mu yi sallah lafiya mu gama lafiya Allah ya karbi ibadun mu albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka yaye mu dukkan damuwar mu Allah ka zauna da kasar mu Niger da Nigeria da sauran kasashe su Mali su Burkina da da ko ina ma khasatan Sudan da sauran kasashe na musulmi duka Allah ya karya kafirci da kafirai Allah ya daga musulunci da musulmi albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh